وارث الدهر ونكباته أصابت أصابتهم كما أصابت غيرهم وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاهد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن فإنكاره فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأينا بالخلق الأول يقال لكل من عجز يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة ومنه قوله ولم يعي بخلقهن قال ابن عباس يريد أفعجزنا أفعجزنا وكذلك قال مقاتل قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أم من ذلك فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وأعيت به إذا لم تهتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتد له ولم تقف عليه ولازم هذا المعنى العجز عنه والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى فإن الهمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة فهي تدور وتجول حتى ترمي بها فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودئها حتى لا تنال فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتهار أين تجعل مقرها فهو حال من عي بأمره فلم يدر من أين يقصد من أين يقصد له ومن أين يأتيه وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التأب كما كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب ثم أخبر سبحانه أنه في لبس من خلق جديد أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا ثم نبههم على ما, على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة, المع... وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة على, توحيد على التوحيد والمعاد وأي دليل أوضح من تركيب هذه السورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللهم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلام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 na laraba yau biyu ga wata ne ko biyu ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da ashirin da bakwai ko da takwas ashirin da takwas ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id والنفر الإمام آه، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس منا نترى أتكوانا للتافي عندما لقيت منا ورورا دشره أتكين سورة قاف كركش فلر الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كركش ونن آيه yake halarto da sauran ayoyi da wannan sura ta kunsa tare da bayaninsu mala yake cewa thumman taqala subhanahu ila taqririn nubuwati bi ahsani taqririn wa awjaz lafdin wa ab'adihi an kulli shubhatin wa shakk sanna Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga bayanin wato annabta bi ahsani taqririn bayani mafi kyau wa aujazi lafzin da lafazi wanda yake mafi gajarta wa ab'adihi an kulli shubhatin wa shakk lafazin da yafi nesa daga dukkan wata shubha ko shakka wato ubangiji subhanahu wataala bayan tabbatar da uluhiyarsa da gaskiyar kadaitakarsa da bautarsa ubangiji subhanahu wataala sai dawo ya ci gaba da bayanin abinda yake tabbatar da gaskiyar annabawa hujjojin da suke tabbatar da cewa annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko zuwa duniya annabawa ne na gaskiya kuma su manzannin Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko su ce fa akhbara annahu arsala ila qaumi nuh wa 'ad wa thamud wa qaumi lut wa qaumi fir'auna rusulan fakazzabuhum Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa ya aikawa mutanen annabi nuhu da annabi da annabi da adawa متانا النبي هود وثمود لسمودا ومتانا النبي صالح وقوم لوط لمتانا النبي لوط وقوم فرعون لمتانا فرعون رسلا يا ايكا مسد زني فكذبوهم سكا قرية تاسو فاهلكهم بانواع الحلاك الله يهلكد سو دنوؤكا دبن-دبن نهلكا كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الرس وأصحاب, وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وبنجي سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح متانا النبي نوح سن كريتا قبان لا رباوة وأصحاب الرس لمتانا ريزي الرس لألا يأيكا مسل من زنسو ثم سن كريتا من زنسا وأصحاب الرس وسموت da mutanen annabi salih su ne samudawa wa ashabun rassi wa samud wa adun wa fir'aun wa ikwani Haka nan da adawa mutanen annabi hud da fir'auna da allah subhanahu wa ta'ala ika masa annabi musa da annabi harun wa fir'aun wa ashabul aikati wa qaumu tubba da mutanen surkukiya su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam Allah ya aika musu shu'aib wa qaumu tubba da mutanen tubba'i tubba'u sarkin yaman da Allah subhanahu wataala shi ma ya aika musu da annabinsa kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id dukkanin waɗannan sun ƙaryata manzanni don haka suka cancanci azabar Allah ubangiji ya halaka su da nau'uka daban-daban na azabarsa kowanne da irin nau'in da Allah ya halaka shi da da irin azabar da Allah subhanahu wataala ya halka shi da ita fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه قوة ننس من كام شد ليفنسا وتقوى ننشد mun halaka shi saboda laifin da yayi na ƙaryata annabawa annabin da Allah ya aika masa faminhum man arsalna faminhum man arsalna alaihi hasiban akwai wanda muka saukar masa da duwar watsu kamar mutanen annabi Lut da Allah subhanahu wataala ya halaka su ta hanyar jefe su da duwar watsu bayan an kifar da garin su faminhum man akhadathu sayha daga cikin su akwai wanda ƙara ko tsawa ce ta kama su kamar mutanen annabi Shu'aib alaihi salam da Allah ya halaka su da tsawa mai tsanani wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda muka kifar da ƙasa da shi kamar qarun da Allah subhanahu wataala ya kifar da ƙasa da shi da mutanansa kasa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka kifar da ƙasa da shi da wato da gidansa muka sa ƙasa ta haɗe su wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka nitsar da su a cikin ruwa kamar mutanen annabi nuh mutanen annabi nuh da fir'auna da jama'arsa dukan su Allah subhanahu wataala ya halakar da su ta hanyar nutsar da su cikin ruwa وما كان الله ليظلمهم walakin kanu انفسهم yadhlimun Allah ba zai zalunce su ba su ne dai suka zalunci kawunansu don haka aiko annabawa da gargadi ubangiji subhanahu wataala ya gaya ya gaya wa mutane ta hanyar annabawansa cewa in suka karyata annaba wannan, akwai abin da zai biyo baya na azaba kuma haka ta faru bayan sun karyata annabawan nan Allah ya halakar da su wannan alama ce wato shaida ce da take nuna tabbas waɗannan annabawa da gaske daga Allah suke domin abin da suka ba da labarin ya faru alkawarin da Allah subhanahu wataala yi na halaka magabtansu ya cika wannan shi yake nuna tabbacin gaskiyar abinda Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi domin ba zai yiwu ya kasance makaryata ba da za su zo su yi ta yi wa Allah ƙarya ba dare ba rana su ta sa mutane a yi ta rikima a kan abin da yake ƙarya ne sannan kuma Allah ya goyi su ya ba su gagarumin nasara a kan mutanensu wanda ya saba wa adalcin ubangiji subhanahu wata'ala don haka hallaka al'ummomi da ba wa annabawan Allah nasara alama ce da take nuna cewa waɗannan annabawan da gaske daga Allah suke kuma labarukansu labaruka ne da suka tabbata kowace al'umma tana samun wani bangare na labaran na annabawan da suka gabata da irin yadda Allah subhanahu wataala ya hukuncin su tsakanin su da mutanen to wannan labari da suke ji shi yake nuna cewa eh akwai annabta lalle akwai annabta akwai waɗanda Allah subhanahu wataala yake zaɓa a cikin halittunsa ya ba su wannan matsayi na annabta kuma ya aiko su zuwa ga mutanensa dalili shine waɗannan da Allah ya zaɓa ya ba su goyon baya ya ba su nasara akan mutanensu mutanensu duk sanda aka samu irin wannan sukan samu nasara akan mutanensu to kaga wannan babbar shaida ce da take tabbatar da gaskiyar abin da suka zo da shi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin goyon bayan da Allah ya bashi ba za ta yi ba a ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo da mutane da ƙarya ya zo da abin da yake ƙarya ne ya rika faɗa ba dare ba rana cewa Allah ne ya aiko shi kuma abin da yake faɗa umarnin Allah ne dokokin da yake bayarwa duk na Allah ne komai da yake kawowa yana cewa gashi daga Allah ne ubangiji subhanahu wataala yana ji yana gani ya kare shi har yayi ta bashi nasara yayi ta bashi goyon baya har ya zo ya cinye ƙasarsa da yaƙi ya cinye sauran garuruwa maƙota da yaƙi kuma Allah ci gaba da taimakawa waɗanda suka yi imani da shi bayansa su ci gaba da yaƙe-yaƙi kuma su ci gaba da samun nasara akan manya-manyan dauloli su kai su ƙasa a hakan kuma duka a ce makaryaci ne abinda yake faɗawa ake faɗa ba gaskiya ba ne Allah baya yin haka duk wani makaryaci to baya zuwa ko ina inda mutum zai yi wa Allah ƙarya to ubangiji subhanahu ko da ya bar shi na ɗan lokaci ne karshen shi baya kyau amma a ce mutum yanzu yana danganta wa Allah maganganu ba dare ba rana Kullum yana cewa Allah ya mun wahayi ya ce kaza ya ce kaza kuma Allah ya ta shi nasara ya ta goyen bayan shi anan akwai dulmiyar da mutane Allah kuma ba zai yi haka ba ubangiji rahamarsa da lutufinsa ba zai yi abin da zai ci gaba da dulmiyar da mutane su bubatacce ba sai Allah ya bayyana musu batansa shi yasa duk wani wanda ya da'awar annabta a tsawon tarihi za ka ga cewa ƙarshen sa ba kyau yake yi ba ko babu inda wannan da'awar shi take zuwa da ya ɗauko ta ko da ya samu jama'a na wani lokaci kafin a je ko ina ubangiji zai sa a murƙushe shi a yi nasara a kansa ƙarshen sa ya lalace kuma ka ga mutane da suka da imani da shi duk sun dawo bayan su ta yanki amma annabi sallallahu alaihi wasallam tun sanda da ya zo ya fara da'awarsa gaba da'awar take yi ba baya ake ci ba da'awar ƙara shiga take yi tana ƙara nutsawa cikin ƙasashen duniya kuma har yau da'awarsa ƙara gaba take yi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha walau kariha al-mushrikun Allah subhanahu wataala shi ya aiko da manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqq da addini na gaskiya ya aiko shi da ilimi mai amfani ya aiko shi da aiki na kwarai li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha kafirun dan ya dora shi akan addinai gaba daya koda kafirai ba su yadda ba koda mushrikai ba su yadda ba to kaga wannan alkawari ne da ubangiji subhanahu wataala yayi ya dora wa kansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu mun daukar wa kanmu cewa za mu taimaka wa mu'minai to ubangiji ya taimaka wa mummuni kuma yana kan taimaka musu addininsa yana ta ci gaba yana ta shiga inda ba a zato wannan shi karan kansa alama ce da take nuna gaskiyar annabcin annabawan Allah har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abinda suka zo da shi da maganar da suke faɗa suna jinginawa Allah gaskiya suke faɗa ba za ta yi wa suna yi wa Allah ƙarya irin wannan ƙarya da za ta sa a yi ta yaƙe-yaƙe a tsakanin al'ummu uba ya ɓata da ɗansa miji ya ɓata da matarsa makoci ya bata da makociyarsa dan kasa ya bata da dan kasarsa akan abin da yake ƙarya kuma Allah ya ci gaba da bashi nasara akan wannan ba zai yiwu ba nasarar da zaka samu alama ce take nuna gaskiyar annabcinsa to shine anan yake cewa wannan dalili ne kakkarfa da ubangiji yake bayarwa dalili na gani da ido wanda aka gani kuma aka ji labari labarin da babu shakka a ciki babu shubha a ciki cewa Allah ya aiko annabawa tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam kuma duka waɗannan annabawa ya ba su annabci da suka gwabza da mutanensu Allah ya ba su nasara a kansu kuma Allah ya hallaka wato magabtansu ci wannan dalili ne da take nuna yake nuna wato tabbatar da annabci wannan ɗaya daga cikin dalilai na tarihi kenan wanda masana suke amfani da shi don tabbatar da da samuwar annabta a bayan ƙasa saboda waɗanda suke ƙaryata Allah suke ƙaryata manzannin Allah suna cewa babu wani annabi duk waɗanda suka zo suna da'awar cewa sun zo su kawo gyara to ba annabawan gaske ne. ƙarya ce suke gaya wa mutane kawai dai suna samun nasara ne saboda abin da suke ɗauke da shi akwai abin da yake gyaran ne a cikinsa. amma ba wai don abin da suke jingina wa Allah gaskiya ne. Wani ita ce da'awar falasifa wanda suke ganin duka annabawa sun zo ne kawai kamar sauran masu kawo gyara a cikin al'umma wanda zai tashi ga al'umma ta lalace ƙoƙarin kawo gyara a ɓangarori daban-daban na zamantakewar al'umma ce to haka su ma annabawa waɗanda ake cewa annabawa haka suke haka ba su yarda da wani abu annabci ba ba su yarda da annabci ba sun ce duk maganganun da suke gaya wa mutane kawai alkhitabul jumhuri ne hmm. kawai kamar magana ce ta 'yan siyasa a gaya maka magana da kawai za a jawo hankalinka a ribace ka amma ba don gaskiya ake nufi da ita ba saboda ka suna gaya wa mutane cewa ku yi kaza za ku samu lada akwai bayan mutuwa akwai tashi akwai wani sakamako hisabi da za a akwai wani sakamako mai kyau da mara kyau wanda ya mai kyau a nan ya samu kyakkyawan sakamako a can ko ya samu mummunan sakamako in ya muna na aikinsa kuma sakamako na har abada sifanta aljanna da irin abin da yake cikinta na na kayan daɗi kayan alatu kayan morewa rayuwa su sifanta wuta da irin abin da ta ƙunsa na azaba iri-iri da ababen ban tsoro ce duk waɗannan abubuwa in ji su falasifa suke cewa duk waɗannan abubuwa alal haƙiƙa babu su ba gaskiya ba ne kamar yadda kake zaunar da yaro ne kana masa tatsuniyar gizo da ƙoƙi babu wani abu gizo babu wata wani abu ƙoƙi mata da miji suna rayuwa kuma suna gamuwa da abubuwa daban-daban kana ba su labarukan su don kawai ka koya wa yaro wani abu na tarbiyya amma ba don akwai wani gizo da matarsa ƙoƙi ba ce ko kuma kana ba wa yaro labarin dodanni ba don akwai wani abu dodo ba saboda kawai ya ji tsoro in wani abu yake mara kyau ya daina ce to haka annabawa su ma suke waɗannan da ake cewa annaba saboda suka karyata annabta da irin wannan maganar annabta ba magana ce da take nuna gaskiyar lamari ba illa iyaka dai suna so su gyara mutanensu ne shi yasa suke kirkiro da wasu maganganu don su jawo hankalin mutane su zama na kirki amma ba wani abu ne da ke tabbaci tabbatacce ba to shi ne anan nan ibn al-qayyim ke cewa tarihi ya nuna cewa akwai annabawa annabawan nan sun zo da labarurka daga Allah subhanahu wataala sun zo da hukunce hukunce da dokoki sun yi wato karan batta sun yi artabu da mutanensu mutanensu sun karyata su kuma Allah ya halaka mutanen haka kuma duk sanda wani annabi ya bayyana yayi da'awa aka karya tashi Allah yana halaka mutanen wannan yake nuna cewa abinda suka zo da shi gaskiya ne don Allah ba zai tago ba zai tagoyan bayan azzalimi ba eh ta bashi nasara koyaushe aka aka aka aka shiga wani abu shi zai nasara shiga yaki shi zai nasara wannan ba sunnar Allah bace sunnar Allah bata gudana ba to shine anan ya kirawo abin cewa taqrirun nubuwa ne bi ahsani taqrir wa awjaz lafdin wa ab'adihi an kulli shubha shubha a cikin takaitaccen lafazi kadzabat qablahum qaum nuh tun daga nan har zuwa haqqa wa'id dan takaitaccen bayani Allah ya tabbatar da cewa annabci gaskiya ne don haka abinda su waɗannan suke yi na shakka game da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam su daina gabanin sa Allah ya aiko annabawa da yawa kuma gaskiyar su ta bayyana don haka shi ma ɗaya ne daga cikin waɗannan annabawa da Allah ya aiko a baya kuma da sannu gaskiyar su za ta tabbata ne ce wa saddaka fihim wa'idahu alladhi aw'adatuhum bihi rusuluhu in lam yu'minu Allah ya gaskata narkonsa da yayi wa wato da manzanninsa suka yi alkawarin faruwarsa idan mutanensu ba su imani ba Allah ya gaskata su sun gaya musu in ba su yi imani ba Allah subhanahu wataala zai halaka su kuma suka ƙi imani kuma Allah ah, ya halaka su yace wa hadha taqrirun li nubuwwatihim wa li nubuwwati man akhbara bidhalika anhum min ghairi an yata'allama dhalika min muallimin wala qara'ahu min kitab yace wannan yana tabbatar da annabcin wadancan annabawa kamar yadda yake tabbatar da annabcin wanda ya bada wannan labarin game da su shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda shine yazo wa da al'ummar sa labarin wadancan annabawa mutanen annabi nuh adawa samudawa mutanen fir'auna da sauran al'ummu da suka gabace shi shi ya zo musu da labarinsu ba tare da wani ya koyar da shi ba ba tare da wani ya zaunar da shi ya koyar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ummi baya karatu baya rubutu baya karatu da haka ba a taba ganin shi a gaban wani yana yana koya masa karatu ba ba a taba ganin shi dauke da wani littafi yana karantawa ba amma kuma gashi ya zo da wani bayani da ya shafi al'ummun da suka gabata wanda ahalin kitabi suna nan suna jin abin da yake karantawa ba su taɓa fitowa suka ta shi ba babu wani ahalin kitabi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake ba da sa na annabawan da suka gabata babu shi a lokacin kuma suna ta neman abin da za su sa wato za su ɓata shi a gurin al'umma suna neman wannan suna neman abin da za su nuna mutane cewa ba annabin Allah bane ƙarya yake yi to inda a ce abin da yake faɗa din nan bai faru ba kuma ko ba haka yake ba to da sun fito sun ƙaryata shi amma ba a taɓa jin wani daga cikin ulama ubani Isra'il ya fito ya ce abin da annabi yake karantawa na kissar annabi Musa annabi Isa da sauran annabawan da suka gabace su cewa ƙarya yake faɗa ba wannan take nuna cewa eh tabbas abin da yake faɗan haka ya faru ba tare da ya koyo shi daga gurin wani ba ba kuma tare da ya karanta shi a cikin wani littafi ba ubangiji ne saukar masa da wannan bayanin kuma yake karantawa mutane Allah ba kunta tatlu ألا نتشاء ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك bal huwa المبطلون بل fi suduril بينات في ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa bal wa kunta tatlu min qablihi min kitabi gabanin alqur'ani babu wani littafi da kake karantawa duk kuma ka sun san haka ba su san ka da wani littafi kana bin shi karatu ba wala taqutuhu bi yaminika ba gan kana rubuta shi da hannunka ba idan da a ce haka ta faru an ganka kana yin karance karance kana rubuce rubuce idan lartabal mubtilun da makaryata sai su yi shakka cewa to wannan abin da kake faɗa ka shi kai kamar yadda ake samun yanzu wasu daga cikin manazarta cikin ahlul kitabi wanda suke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa koyo waɗannan abubuwa yi daga cikin littafin ahlul kitabi wanda a tarihi ba su kawo wani abu da zai tabbatar da wannan ba sai da awa ta baka kadai dan inda haka ne to da farkon waɗanda za su kalubalance shi su mushrikai na larabawa waɗanda kullum suke neman abinda za su karyata shi da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana karantar da su sun yi irin babacin su iri iri sun rasa abinda za su ce karshe dai haka suka yi ta sallamawa suka yi ta yarda cewa eh lalle abinda annabi ya zo da shi daga Allah ne kuma shi annabin Allah ne to shine yake cewa waɗannan labarurruka da alkur'ani ya zo da su na annabawa suna tabbatar da cewa su waɗannan annabawan da aka ba da labari annabawan gaskiya ne sannan shi ma wanda ya da labarin shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da labarin da yi kuma ya dace da abin da ya faru shi ma wannan hujja ce da cikin nuna shi ma annabin Allah ne kuma annabin gaskiya ne ba tare da ya koyi wannan daga wani mai koyi masa ba ba tare da ya karanta shi a wani littafi ba bal akhbara bihi ikhbaran mufassalan mutabiqan lima inda ahli kitabi ya ba da labarin daki daki daki kuma ya dace da abin da yake tare da malaman ahlul kitabi ba a samu wani daga cikin ahlul kitabi ya fito ya karyata shi ba sai ma samu aka yi cikin su wasu sun zo sun musulunta sun runguma addini sun masa hidima tun a lokacin yana dare har kuma bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala aka samu waɗansu waɗanda suke ahlul kitabi ne masu karatu kuma suka suka yadda da abin Abdullahi bin Salam yana daga cikin waɗanda suka yi imani da shi kuma yana cikin manyan malaman abin nan banu Isra'ila wato malaman ahlul kitabi yahudawa suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce abin da yazo ya ci karo da abin da yake littafan su ba za su yadda ba haka nan bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam lokacin tabi'ai aka samu irin su Ka'bul Ahbar irin su Wahab ibn Munabbih wanda dukkanin su manyan malamai ne cikin malaman ahlul kitabi sun yi karatu sun san abubuwan da wato da suka gabata na tarihin annabawa kuma suka zo su yi alqur'ani ya zo da wannan abin kamar yadda yake cikin littafinsu suka yadda da wannan ta kanta gudar aya ce babban dalili ne da yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce wala yaridu ala hadha illa su'alul bahti wal mukabara babu wanda zai kawo wani itirabi anan ya kawo wani tijayayya anan sai jayayyar wato mai neman kure mai neman ya kure kawai amma ba dan yana da hujja ba wal mukabara da girman kai mukabara shine ka san ga gaskiya nan ka take ta oro oro ka iya da a matsayin gaskiya kuma kana sanar da cewa gaskiya ce mukabara su'alul bahth ka jayayya dan ka kure kawai dan ka kure amma ba wai dan kana son ka bayyana a gaskiya ta bayyana ba kokarin ka kawai a ce kai kure wanda kake jari shi ka kure shi ya rasa abin da zai gaya maka wal mukabarati ala jahdi daruriyat da mukabara wato girman kai wajen musunta abubuwan da suke tabbatattu wanda babu sofanin shakka a cikinsu. su al-daruriyat sune ulumud daruriyat al-ulumud daruriyat al-ilmud daruri shine ilimin da baya buƙatar sai kai bincike dan ka gano gaskiya ne ko ba gaskiya bane baya buƙatar sai an tsayar maka da wata hujja dan ka tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya bane bal tattaru ila tasdiqihi a matsayinka na mutum mai hankali da ka ji shi dole ka yadda haka yake baya buƙatar ka cewa mai baka labarin ina hujjarka ko ku a ka ce masa sai na yi bincike sai na samo dalilai sannan in yadda Su al'ulumud daruriyat waɗannan jahdul ulumud daruriyat shi ake kira safsata shi ake kira safsata tarihi aka yi ga wasu fasa'iyun waɗanda abin da yake ƙarara baya buƙatar a yi jayi a kansa za su rika jayi a kansa suna sa shirka a kansa a ce yau ya zo ya ganmu a nan cikin masallaci a zazzaune muna karatu Ga shi ya ganmu ga mu a zaune ga shi karatun ake yi amma sai ce sai an ba shi hujja da take nuna cewa a masallaci muke kuma karatu muke kaga wannan jahdud daruri ne baya buƙatar sai na baka hujja cewa a masallaci nake a zaune kuma karatu nake yace a'a shi dai ya ga mutane ya ga guri amma bai tabbatar a zauna ake ba a zauna ake ba karatu ake ba karatu ake shi baya da tabbas yana buƙatar a tattauna a kawo hujjoji da za su tabbatar da cewa eh mutanen nan da a zauna suke ba a tsaye suke ba ba a kwance suke ba kaga wannan jahdu zaruri mutumin duk da ya zo nan ba buƙatar sai mun ba shi dalili akan wannan mun ce saban mu duk fitilu ne ga sanan a kunne hmm. ya daga kai ya ce ka ina dalili a ba shi hujja da take nuna akwai fitila a saman mu a kunne to duk wani ilimi da baya buƙatar sai an kawo maka hujja kafin ka yarda da shi shi ake kira al-ilmu daruri ma'ana taqarru ila tasdiqihi wa hadha al-ilmu daruri yashtariku fi jami' al-uqala duk wani mai hankali yana tarayya da shi a cikin sa duk wani mai hankali wannan ilimin yana tarayya a cikin sa babu wani wanda za a ce wannan ya san shi wannan bai san shi ba a ce an bambance tsakanin jahili da mai ilimi akan sa su a zaruriya kowane mai hankali yana tarayya a cikin su ce akwai sama akwai ƙasa muna da sama kuma a saman mu take muna da ƙasa a ƙasan mu take ba baya buƙatar sai mai ilimi da zai gane wannan ko kuma sai mutum ya yi bincike ya gano hujjoji sannan ya yarda cewa akwai sama a saman mu akwai ƙasa a ƙasan mu baya buƙatar wannan to shi da yake mai mukabara shine zai ji ad zaruriya abinda suke tabbatattu za ka samu waɗanda suke bin hanyar al al'ilhaj. al za ka daga cikin asasiyar ɗinsu shi ne jahar da daruriyar abinda yake baya buƙatar hujja sai su rika jayayya a kansa abinda yake daruri duk ɗan adam ya yi ishtiraki a kansa su ba su sallama cewa akwai wani abu daruri ba akwai wasu al'ulumun daruriya ba su sallama kan wannan ba suna ganin komai zai buƙaci a yi shakka a kansa kuma a yi bincike a kansa babu wani abu da za a ci kawai a sallama wanda wannan ya saba wa ɗabi'a ta ɗan adam Ɗabi'a ta ɗan adam dole akwai wani abin da baya buƙatar bincike baya buƙatar abin nan sannan ya shari ku kai jami'ul ukala duk wani mai hankali yana tare a cikin wannan to shi ne ibnul qayyim yake cewa wannan abu da yake tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne zaruri babu wanda zai jayayya da shi sai wanda yake jayayya da daruri bi an lam yakun shay'un min zalika yace shi san ma ba a ba a wasu annabawa ba da suka yi wa mutanen su wa'azi suka yi musu gargadi kuma suka kare mutanen su suka kare ta su har Allah ya halaka su yace shi ba ba a wannan ba kaga wannan yajhadu daruri ne dan abu ne da tarihi ya riga tabbatar kuma duk waɗanda suka rayu a lokacin sun gani. sannan waɗanda suka zo daga baya sun ga kufan waɗanda suka rayu a can shi ya zo ce a'a shi yanzu yana buƙatar ma bincike wai da gaske an yi annabi nuhu ko an yi annabi hudu ko an yi annabi salihu ko akwai fir'auna shi shi wannan har yanzu shi bai sallama ba yana buƙatar sai ya yi bincike ya samu hujjoji shi ne ciki wannan kawai su'alul bahd kawai ka kawo wani itirazi ne ba don kuma kawai don wato ka nuna ƙurewa don ka ƙure abokin tattaunawarka au an na hawajisar zahari wani ka ba ta yi asabatun kama asabat gairar ko kuma ya dawo ci ya yadda akwai wasu mutane da aka yi waɗanda daga baya suka aka halaka su amma wannan ba wai magana ce ta Allah ya halaka su ba kawai dai musiba ce da wasu bala'o'i suka same su musiba ce irin ta yau da gobe da ta kan iya auka kowa saboda mutane annabi no mutane annabi da aka turo wasu tsufana ya halaka su wannan musiba ce kawai ta same su ta yau da gobe amma ba wai magana ce ta dan sun karyata annabi no ba shi bai yadda wannan ba dama ɗaya ko ya ce ba yi ba ko ko ya ce iya eh, yadda an yi amma ka a haɗa wannan da gaskiyar annabtarsu kada kai mai bada hujja ka ce saboda sun karyata annabin Allah ne Allah ya saukar musu da musibar ya yadda a musiba ta same su sun sun halaka amma shi bai yadda cewa saboda sun karyata annabin kawai abu ne da yake samun kowane mutum ana iya yin ambaliyar ruwa ko kowace kasa ba dan wani annabi ya zo in ta shi ba mutane su mutu ana iya samun hatsarra na gobara a samu mutane su mutu iska waye duk ana iya samun wannan ko wata annoba ta auka wa gari mutane su ta mutuwa yace kawai shi yana ganin irin wannan ce ta faru shi na aka yi amfani da damar aka ce saboda sun karyata annabawa amma kuma ya kasa wato bayanin ya aka yi kuma duk sanda hakan za ta faru sai bayan an karyata wani annabi ai duk waɗannan da ake ba da labarin annabin Allah ne ya bayyana ya yi wa'azi ya yayi gargadi yi alkawarin narko ga mutanensa. in ba su yi imani ba suka ƙi imani kuma Allah ya halaka su wani ma annabin ya bayyana shi ma yi wannan ya yi alkawarin narko suka ƙin imani ya aka yi abin ya yi ta faruwa a haka zai ce kawai ya faru da coincidence ittifaƙan ne kawai abin ya faru amma to kaga wannan duk mukabara ce mukabara ce yau a ce ya faru a wani zamani amma a wasu zamanin duk ba haka ya faru ba sai ka ce eh watakila kwakwalwa za ta ɗauka amma kowane lokaci annabi ya zo ya yi gargaɗi suke imani Allah ya halaka waɗannan annabi ya zo ya yi gargaɗi suke imani Allah ya halaka su kuma dukka ce wannan abin coincidence ne kaga akwai mukabara a ciki akwai jahjin daruriyat shine malam yace wa sahibu hadha su'al ya'lamu min nafsihi annahu bahitun mubahit yace mai kawo wannan wato su'ali su'al anan yana nufin i'tiraf ba wai tambaya ta yi fahimta ba a'a yana nufin ya musanta abin tambaya ce ta yi musanta abin to wanda zai kawo wannan musu ɗin shi kansa a karan kansa ya san kawai mai neman ƙure ne makarici ya san kawai shi mai neman ƙure ne yana so ya nuna ya ƙure ko kuma ƙarya yake ya sani jahilun lima shahida bihi al'ayanu yana jayayyar da abin da aka gani da ido masu gani suka gani wa na alqurun qarnan da qarn al'ummu suka rika ɗauko labarin al'umma bayan al'umma ta al'ummar da ta zo bayan annabi nuhu suka ɗauko labarin haka nan waɗanda suka zo haka haka haka har al'amar ya zo gare mu to duk waɗannan al'ummu ka ƙaryata su ka ce duk labaran da suka bayar ƙarya suke kai yanzu kai kaɗai ne mai gaskiya kaga wannan alama ce ta cewa mutum shi a karan kansa ya san cewa ba gaskiya yake ya taka ba fa in karuhu malai ce musunsa da sabuwar wannan al'amari bi manzilati inkari wujudil mashhurin min al-muluki wal ulama'i wal bilad al-na'ila daidai yake da wanda zai yi inkarin samuwar wasu mashahuran wato sarakuna da aka yi ko kuma wasu mashahuran malamai ko kuma wasu garuruwa da nesa mutum ya zo yana inkarin wannan kamar wani sarki da aka yi ya shahara a duniya an san shi duk duniya ta san da shi shi ya zo ce shi bai yadda ba zo zo ce shi anya akwai wata elizabeth shi fa bai yadda akwai wata elizabeth ba duk ƙarya ake yi. <laughs> ce ana cewa elizabeth ta mutu ta shekara 96 ce kai wannan fa ba ba wata elizabeth ba kaga kowa ya ji su wannan mahaukaci ne eh, duk duniya a haɗu an yarda har je an yi da jana'izar ta kai kuma ka zo ka ce duk ba a yi ta ba ko wani fitaccen malami wanda zuci shi san bai yarda akwai wani ibn taimiyya ba kawai mutane da suke ta faɗa wai ibnu taymiya ibnu taymiya yaushe aka yi ibn taimiyya ma ƙarya ne kawai an laɓe ana ta surutu ana ce mana taimiyya ibi da taimiyya kaga da mutum ya fara faɗa wannan to sai dai ayi dawanau da shi dawanau ce kawai za ta gane da shi Wani biladin na'ira ko wasu garuruwa da nesa saboda bai taba zuwa ba sai ce babu su a ce akwai kasar Amerika, akwai kasar brazil mu dauka ma brazil ba kwaki ba amerika ingila ana yawan faɗata ko a ce makka eh, to chana amma dai misali a cikin musulmi ka ce makka kaga ko ba kauye ya san akwai makka to kawai wani yanzu ce shi bai yadda akwai wani gari makka ba saboda shi bai je ba ya ce sai an kawo hujjoji karfafa da suke tabbatar da akwai gari makka kamar wata tsohuwa da aka ce ta ce ita ba ta da'a ko wani abu miliyan ba aka ta ci cewa miliyan miliyan ita ƙarya ne ma ba wani miliyan <laughs> to kaga jin mai hankali wanda ya san abin da yake ba zai wannan ba kuma ka ce sai an kama kai ci to wanda zai inkarar samuwar annabawa akwai annabawan da Allah ya yi da kuma abin da ya faru bayan sun gama da'awa ba a yadda da su ba Allah ya halaka mutanen nan ya yi inkarar an yi wannan to kamar wanda zai inkarin samuwar wasu mashahuran sarakuna ne ko malamai ko kuma wasu garuruwa masu nisa ya ce bai yadda ba wannan duk inkarin zaruriya ne inkarin zaruri alama ce ta hauka in mutum yana da hankali baya inkarin zaruri rana ta fito tsaka mutum ya fito ce shi bai ganta ba shi ba rana ba ta fito ba ana talatainin dare to kaga wannan sai a ce to wannan ya tabu ba za a ɗauke shi mai hankali ba su wannan shine tabbatar da gaskiyar annabta sannan malai ce sun ma'ada subhanahu ila taqriril ma'ad sannan sai Allah ya dawo kuma yake tabbatar ya sake dawowa wajen tabbatar da cewa akwai tashi bayan mutuwa za a dawo da rayukan mutane a sake dawo da su rayayyu dan yi musu hisabi bi qawlihi da fadar Allah afa'ina bil al awwal mun gaza ne a halittar farko to ubangiji ya kafa hujja kan dawo da mutane da halittar su zai yi da farko wanda ya yi su da farko ku shakka zai iya sake maimaita halittar su tunda bai kasa yin na farko ba ta zai kasa yin sake su in ya tashi sake su abu a farko shi yake wahala amma ba sake dawo da shi ba yuqalu li kulli man ajaza an shay'in ayiya bihi wa ayiya fulanun bi hadha al-amr wanda ya kasa abu a larabci akan yi amfani da kalmar ayiya wato ya kasa ya kasa yin wani abu ko a ce ayiya fulanun bi hadha al wato wani al'amari ya kasa gane kansa ce ya kasa gane kan al'amarin nan sai fulanun kamar yadda mawaƙi yake faɗa Ubayr ibn yake cewa ayyu bi amrihim kama ayyat bi baydatiha alhamama sun kasa gane kan al'amarinsu kamar yadda tattabara ta kasa gane inda za ta sakonta wata take ta tararrabi ta kasa fahimtar ina ya kamata ta yi kwan nan za ta yi ko can za ta yi haka su ma suka kasa gane al'amarinsu wa minhu qawluhu ta'ala wa lam ya'ya bi khalqihinna haka nan daga cikin wannan amfani da wannan kalmar inda Allah yake cewa lam ya'i bi khalqihinna Allah bai gaza ba wajen halittar sammai da ƙasa Ibn abbas yace yuridu afa ajazna wato wannan yana da alaka da ayar da ta gabata afa ayina ay afa ajazna shin mun gaza wa kadhalika qala muqatil Ibn sulaiman haka muqatil Ibn sulaiman ya fada shi ma a tafsirinsa ya fassara cewa mun gaza mun yi mun gaza shine nan ibn al-qayyim yake cewa haza tafsirun bilazimin lafza wannan tafsirin nasu wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da kuma Muqatil ibn Sulaiman yace wannan tafsiri ne da lazimin lafazin lafazin yana da fadi yana da fadi kamar yadda yake cewa haqiqatuha wannan lafazin na ayya hakikaninsa a ammu min zalika ya wuce batun gazawa kadai gazawa shine ka yi, ka kasa yin abu shine gazawa yace to kalmar ayya ma'anarta ta wuce haka ta fi haka fadi na'am ta kunshi wannan an ce mutum ya kasa gane al'amari to lazuminsa shine ya gaza ya kasa gane al'amari shine ya gaza fa ta Kulu a a'yani an a'rifa kaza wa ayitu bihi laraba sukan ce na kasa gane ko na kasa fahimtar al'amari kaza ko na kasa gane shi suka yi amfani da kalmar ayyu idza lam tahtadi li wajhihi wa lam taqdir ala ma'rifati wa tahsili yayin da suka kasa gane kan abin mutum kasa gane kan abin sai ya amfani da wannan kalmar walam taqdir ala ma'rifati wa tahsili sun kasa gane sun kasa sanin shi sun kasa samun ilimin sa to sai su yi amfani da kalmar al'ayyu ko al'ayyu fataƙolu a yane da wa'uka to maganinka ya wahalar da ni ko ya gaji yadda ni ma'ana na kasa gane kan maganinka mene ne zan ba ka samu sauwaraka idan lam tahtadi lahu wa lam taqif alayhi idan sun bincika ba su kasa ba su gane maganin ba sun gwada wannan sun gwada wannan ba su ce a yane da wa'uka to maganinka na kasa gane kansa na kasa gano shi wa lazimu hadha al-ma'na al-'ajzu anhu wannan ma'anar shine gazawa saboda haka malaman da suka fassara afa'ina bil khalq al-awwal cewa mun gaza ne a halitta farko sun yi amfani da lazimi wato ma'anar al-'ayyu ne amma in ba haka ba ma'anar tana da fadi tana nufin ka kasa gane kan abu ta ina za ka bullo masa to duk sanda ka kasa gane kan abu ta ina za ka bullo masa shi ka gaza an fahimta lazimin kasa gane kan abu shine gazawa wal baitul ladhi istashhadu bihi istashhadu bihi shahidun li hadha ma'ana. ma'na baitin da suke kawowa yana nuna wannan ma'anar mai fadi shine wancan baiti na ubayd ibn al-abras ayyu bi amrihim kama ayyat bi baydatiha al yace yana nuna wannan ma'anar fa innal hamamata lam ta'jiz an baydatiha ita wannan tattabara ba ta kasa yin kwan ba kan ta kwan ta ta kasa gane ina za ta saba walakin a'yaha idza aradat an tabida aina tarmi bil bayda tana so ta yi kwai amma ta rasa ina za ta tsuguna ta yi kwan ko ina tana tsoron kada ta yi nan wani ya ya fasa ko ya sace shi sauraka sai ta sauka nan ta tashi ta sauka nan ta tashi kaga ba ba amma kuma tunda bata yi shi ba a lokacin za a ta gaza fa hiya taduru wa tajulu hatta tarbiya bi za ta yi ta kai kawo tana kara kaina hatta jefar da shi a wani guri fa idza bagat a'yaha aina tahfazuha wa tudi'uha hatta la tunal in kuma ta yi kwan sai kuma ta kasa gane ina za ta kai ta aje kwan dan ya samu tsaro kada wani abu ya same shi nan ma kuma sai ta yi ta tararrabi fahiya tanquluha min makanin ila makanin dauki kwan daga nan ta koma can ta dauka ta koma can tana canza guri wa taharu aina taj'alu maqarraha ta rasa inna ta sa ina za ta bayar matsuguninta ina za ta bayar mahallinta tana ta kai kawo ce kama huwa a ahalu man ayya bi amrihi falam yadri min aina yaqsidu lahu wa min aina ya'tihi kamar mutumin da ya kasa gane kan al'amarin ta ina zai nufe shi ta ina zai zo masa to sai a ce ayya an shay ya kasa gane al'amarin nan wannan shine abinda shi ibnu qayyim ke cewa lafazin yana da fa'i malamai suna fassara lafazin ne bi da lazimin sa lazimin lafzin وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من, لا من لم يعرف تفسير القرآن أما أنا ما قجيا إكيني تجتي با ita gajiya kayi abu amma kuma gajiya ta kan maka shi kuma nan ana nufin ka kasa sauraka ba wai afa'ayi na shin mun gaji ba ba gajiya nan ake korewa ba ana kore kasa gane al'amarin kasa gane mun kasa gane yadda za mu yi halitta farko ne bari yanzu a ce mun kasa yin ta biyu to ita kuma gajiya abin kayi shi amma ka gaji ce to wanda ba su gane tafsirar alƙur'ani ba suna fassara al'iyyu nan da cewa gajiya ce wannan gajiya ita akwai inda Allah ya kore ta a cikin alqur'ani bal hadha almaana huwa alladhi nafahu subhanahu an nafsihi fi akhir as-sura shine inda Allah ya ce wa ma massana min dhunub wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min dhunub anan ne Allah ya kore wa kansa gajiya yake cewa haƙiƙa mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu a kwanaki shida wa ma massana babu wata gajiya da ta same mu to anan ne aka kore gajiya amma can ba gajiya aka korewa kasawa aka kore an fahimci bambancin yawwa ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد سنة الله سبحانه وتعالى يبال الأبار cewa suna cikin wato rikicewa da dimuwa game da sabuwar halitta suna cikin shakka suna cikin shakka game da sake halitta shine ai annahum iltabasa alaihim i'adatu al-khalqi khalqan jadida ce za a sake wata sabuwar halitta wannan al'amari ya rikita su su ba su gane ta ina haka za ta faru ba ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعهد سنة لا جاوها كالنسو ga abin da yake mafi girman ayoyin da suke tabbatar da ƙudurarsa ban manya manya mafi girman alamomin da suke tabbatar da ƙudurarsa wa ya rububiyyati da dalilan da suke tabbatar da cewa shi ubangiji ne wanda yake iya halitta kuma ya kula da halittar nan tashi kuma ya yi wannan halittar tarbiyya ya jawo hankalinsu akan wannan wa'adillatin adillatul da kuma kawo musu dalilai da suke tabbatar da cewa akwai tashi bayan mutuwa wa huwa khalqul insan shine halittar dan adam fa innahu min a'zami al-adillati 'ala at-tauhid wal ma'ad halittar dan adam yana daga cikin manyan manyan dalilai masu tabbatar da cewa masu tabbatar da kadaitakar Allah da kuma dawowa bayan mutuwa halittar da Allah ya wa dan adam ita kadai ta isa ta tabbatarwa da mutum cewa Allah ɗaya ne shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa sannan kuma Allah zai iya dawo da shi mai mutuwa wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to wannan wa laqad khalaqna al-insan wannan gudan dalili ne da yake nuna wahdaniyar ubangiji subhanahu wataala da kuma ikon sa akan dawo da mutum bayan mutuwarsa yace wa huwa khalqul insan fa innahu min a'zami al-adillati 'ala at-tauhid wal ma'an wa ayyu dalilin awdahu min tarkib hadhihi as-surati al-adamiyyah akwai wani dalilin da yake fitowa karara don ya tabbatar da Allah ɗaya ne ya tabbatar da gaskiyar annabta kamar hada wannan jiki na dan adam wannan sura ta jiki na dan adam da Allah ya hada ta bi a'dha'iha da ainihin gabobinta wa quwaha da ƙarfin da karfin da Allah ya bawa kowace gaba wa sifatiha da sifar da yau kowace gaba wa ma fiha min al-lahm da abin da yake tare da kowace gaba min al-lahm na nama wal azmi da kashi wal uruq da jijiyoyi waɗanda suke dauke da suke suke kai wato jini ko ina a jikin jiki sune veins da suke tare da tare da jikin dan adam wal asa da jijiyoyin da suke kai sakonni sune nerves da suke tare dan adam akwai jijiyoyin jini akwai jijiyoyin da suke kai sakonni a cikin dan adam to Allah ya dan adam da wannan war ribatat da abin da yake daure gaba da gaba abin da Allah subhanahu wataala yake haɗa gaba da gaba da shi na halittar dan adam wal da kafofi da Allah ya yi wa dan adam kafa ta ji ta gani ta abin shaka wato ƙofofin hanci ƙofofin kunne ƙofofin ido sannan duburarsa mafitsararsa duk waɗannan manafis ne da Allah subhanahu Ta'ala ya sanya a ɗan adam wal alat da kuma na'urori da Allah subhanahu Ta'ala ya samar wa ɗan adam waɗanda za su iya taimaka masa wajen rayuwa Sabon masa abubuwan da zai amfani da su tukunya yayi cokali yayi abin abin da murhu yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk waɗannan abubuwa ne da Allah ya hore wa ɗan adam ya sanar da shi wal'ulum da ilimin mukan da Allah ya sanar da shi tun lokacin da Allah ya sanar da annabi adam ilimin kowane abu da adam zai bukata a rayuwarsa wa allama adam al'asma a kulla sannan wal'iradat da irada da Allah ya ba wa adam Allah ya ba wa adam wani na hamishi na irada in yan so ya zauna ya zauna in ya so ya tashi ya tashi in ya so ya tafi ya tafi duk abin da yake so ya iya so ya magana ya magana iya so ya shuru ya shuru Allah ya ba wa adam wannan bai yi shi kamar rediyo ba aka kunna shi tirararar ba tsaya kashe shi kuma ya shiru sai an kuma kunna shi Allah ya yi shi in yana son yayi magana yayi magana in kuma ana son yana son yayi shiru a dake shi a dake shi ki magana to duk wannan Allah ne ya raba ya ba wa dan adam wannan wasina'at da sana'o'i daban-daban da Allah ya ba wa dan adam da zai gudanar da rayuwarsu da su kullu zalika min nutfati ma duk wannan abubuwan fa sun faro ne daga dugon ruwan mani da haka ya fara har ya zo ya zama mai irin waɗannan abubuwa duka falau an safa al'abdu rabbahu da bawa ya yi wa ubangijinsa adalci laktafa bi fikrihi fi nafsihi da kawai ya yi tunani akan halittarsa ya ishe shi da ya yi wa ubangijinsa adalci واستدل بوجوده على ما جميع ما wa به wa عن kuma ya kafa dalili da samuwarsa دسامورسه akan dukkan abin da manzanni suka ba da labari da shi suka ba da labarinsa da suka danganci Allah da sunayensa da sihohinsa ba sai ya tafi ana ta jahiyya da shi ba ana ta kokarin a gane da shi kawai ya tsaya kamar yadda Allah ce wa fi anfusikum a halittar kanku kadai akwai akwai aya afala tusirun yanzu ba ku gani saka kowanne dan adam ya duba halittar da Allah da yadda Allah ya gina shi da bukatun da ubangiji subhanahu wataala ya hore masa na rayuwa su kadai sun isa tabbatar da samuwarsa sannan malam zai ci gaba da bayanin sauran ita wannan ayar wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid insha Allah karatunmu na gaba za mu tattauna wannan abin da muka faɗa na daidai Allah a mu nada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa